وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا رجزاكي أنان غرنكنو أو أنان يمتشي نلا رباه yau biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan 11 miladiya ta 2016 a wani majalisi wanda muke karanta littafin alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abibakar ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam na 751 wannan shine mu na 38 kuma malam yana ci gaba da yi mana bayanin abinda ya zo na falalar zikiri wato ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da tuna Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe a cikin zuciya shine yace as-sadisatu wal 20 falala ta 26 anna majalisar zikiri majalisul mala'ika guraren ambatan Allah gurare ne na mala'iku majalisai ne na mala'iku wa majalisar lagwi wuraren kuma yasasshiyar magana ko surutan banza wal ghaflati da gafala majalisu shayatin majalisai ne na shaiɗanu. shaidanu falyatakhayyar al'abdu huma ilaihi don haka bawa sai ya zabo wanda ya fi birge shi cikin su wa aulahu ma bihi wanda ya fi dacewa da shi fahuwa ma'a ahlihi duk wanda ya zaɓa to yana tare da ahalin wannan majalisi fi duniya wal akhira a duniya da lahira wato gurin da ake ambatan Allah kamar da hadisai suka nuna a baya mun karanta mu hadisan Abu Huraira cewa ghashiyatuhum wa malaika cewa inda ake ambatan Allah ko ake karatu alqur'ani ko ake mudarasar ilimi wuri ne da mala'iku ke zagaye wannan gurin suna halartar gurin wuraren da ake ambatan Allah da zikiri da karatun ilimi a ko'ina saboda haka wanda kuma ake yasasshiyar magana ake maganganu marasa amfani allahu shine abinda ba zai amfani ka duniya da lahira ba shine allahu yasasshiyar magana abinda ba lada a ciki koda kuwa ba a rubuta maka alhaki ba ballantana kuma idan kana yin abinda za a rubuta maka zunubi a kansa ya zama na ana ta hirar da babu lada a cikinta ita ce shine majalisul lagwi wal ghafla wurin da ake rabkanewa gaba ɗaya a manta Allah wato a gama zaman babu wani abu na ambatan Allah da zai gito to wannan guraren su kuma Majalisun shayatin wato majalisai ne na shaidanu saboda haka akwai majalisul mala'ika akwai majalisul shayatin majalisul mala'ika inda ake ambatan Allah ko wani abu na ambatan Allah yake gittawa a ciki akwai majalisu shayatin gurin da ba a ambatan Allah sai surutai marasa ma'ana marasa amfani su kuma nan majalisu shayatin ne to shi da yace la'Abdu al'abdu a'jabahuma ilayhi wa awlahuma bihi baka kai bawa an baka zabi ka zabi wanda yafi birge ka ka fi son ka zama a majalisul mala'ika ne ko ka zauna a majalisul shayatin sai ka zaba fa huwa a ahlihi fi dunya wal akhirah amma dai ka sani da karshe duk wanda ka zaba za a tashe ka tare da wannan ɗan majalis ɗan majalisar in ka zabi majalisul mala'ika za ka tashi tare da mala'iku ka samu shaida kyakkyawa a gurin ubangiji cewa mun shaida lokacin da wanda yake zaune a guri kaza a muhalli kaza na ambatan Allah za su bada wannan shaidar kuma shaidar mala'iku kowa ya sani cewa ba shaida ce da za a je da ita ba ko a yi shakkata shaida ce karɓaɓɓe a gurin Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su zama shaida akan harkar tauhidinsa kaga dole mu yarda cewa in suka yi shaida akan abin da bai kai tauhidi ba kasance an karɓa shi ne abin da ya shafi tsarkinka kai bawa da nagartarka shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism to kaga wanda Allah zai kafa su su shaida yana nuna cewa cewa shaida su shaida ce a bakar uwa a wajensa su za su baka shaida cewa kana zama a majalisan su shine majalisu zikiri in kuma ka zabu ka zauna a majalisu shayati to kuma wannan zabin ka ne Allah dai ya barka da zabin ka wato akwai akwai akwai yanci kici akwai yanci da dan adam haka Allah ya baka yancin ka kai dan adam fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا saboda ubangiji ya baka dama cikakkiya ka zaɓi nan ko ka zaɓi nan so haka ga dai bayani nan ya zo to ko wannan kadai ya isa ya nuna maka falalar falalar ambatan Allah subhanahu wataala kasancewar masu ambatan Allah sune suke tare da mala'iku as-sabi'atu wal 20 annahu yas'adu adh-dhakiru bi dhikrihi wa yas'adu bihi jalisuhu falala ta 27 cewa azzakiru yas'adu bi zikrihi wato wanda yake ambatan Allah zai rabauta a ranar gobe kiyama tashi cikin waɗanda za su azurta da samun yarda ta ubangiji da aljanna wa yas'adu bihi jalisuhu kuma ko mai zama tare da shi shi ba zai rabauta ya azurta a ranar gobe kiyama da samun yarda Allah subhanahu wataala saboda haka shi mai ambatan Allah baya tsayacewa. haka nan wanda zai zauna tare da mai ambatan Allah shi ma ba zai ce ba wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wannan shine yake mai albarka a duk inda yake duk inda yake zai zan mutun ne wanda yana yana tattare da albarka ta ubangiji waj'alni mubarak waj'alani mubarakan aina ma kuntu annabi Isa alayhi salam yake cewa Allah ya sanya ni mai albarka a duk inda nake to in kana so ka zama kai ma mai albarka a duk inda kake to ka zama cikin masu ambatan Allah subhanahu wata'ala masu tana Allah cikin lamarranka to za ka kasance mai albarka babu inda za ka je ka zama marar albarka sai dai ka zama mai albarka kuma duk wanda zai rabu da kai ya kusance ka shi ma zai shafi wannan albarka taka wal wal wallahi haka yake ko ko wallahi ayi yake anaka wallahi na'am والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه haka yake majalisu eh ko mujalisuhu mujalisuhu eh eh man yujalisuhu as-sabi'atu wal-ishruna wal-ghafilu wal-laghi gafalalle kuma shine wanda baya tuna Allah subhanahu baya ambatan shi wal da mai yasassun maganganu wato maganganun shirme marasa amfani ya bi lagwihi to wane shi yake tsiya cewa tsiyacewa saboda yasasshiyar maganarsa wa ghaflatihi da kuma gafalarsa wa ya shiƙa bihi mujalisuhu kuma bai zama da shi shi ma zai tsiyace saboda haka shi ne yake tare da tsiya wanda zai kasance cikin halin gafala ko da yaushe ko cikin halin lagu wato yasassun magana maganganu marasa amfani marasa ma'ana to kaga ko wannan shi ma ya isa ya nuna maka falalar ka kasance cikin masu tuna Allah da ambatansa a koda yaushe الثامنة والعشرون فللا تأشرن تكوس أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة zai sanya bawa ya samu amincewa ya samu wato nutsuwa daga nadamar ranar gobe kiyama wato ba zai samu kansa cikin nadama ba da yanda bawa ya kasance mai ambatan Allah to zai samu nutsuwa na cewa a ranar gobe kiyama ba zai zama cikin cikin wato masu nadama ba fa inna kulla majlisin lam yadhkuri al-abdu fihi rabbahu ta'ala kana alayhi hasratun wa tiratun yawm al-qiyamah kamar yadda ya gabata a hadisan da muka karanta a baya cewa kowane majalisi wanda bawa zai zauna a cikinsa kuma ba ambaci Allah a ciki ba to sai wannan zaman da zai yi da wannan mintunan da zai bata a wannan majalisi sai sun zama masa nadama da asara ranar gobe kiyama to kaga wanda ya kasance yana zaune yana zama ne a majalisin zikiri ko gurin zaman sa shine gurin ambatan Allah subhanahu wataala da tana Allah to wannan ba zai samu nadama ba da hasara ranar gobe kiyama zai amince daga fadawa cikin wannan at-tasi'atu wal 20 falalata 29 annahu ma'al buka'i fil khalwati سبب لإذلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه وتذكري إذن يهدد كوكا وتكوكا مين ذكري إن في الخلوة يعين كديتي يعين ديك شي كدي ما تارد ينا تكين جماعة با to idan aka samu zikiri tare da kuka da zubar da hawaye a yayin da bawa yake shi kadai to wannan sababul li izlalillahi ta'ala al'abda dalili ne sababi ne da zai sa Allah subhanahu wataala ya lullube bawansa da inuwarsa yawmal harril akbar ranar da tafi kowace rana tsananin zafi ranar da tafi kowace rana tsananin zafi ita ce ranar mahshar ranar da Allah subhanahu wataala zai tashi halittarsa ya tashi duniya gaba daya don yi musu hisabi to kafin a yi hisabi wannan taron da za a farfajiyar rana gobe kiyama domin yin hisabi lokaci ne da Allah subhanahu wataala zai kusanto da ainihin rana wato kaskon rana din a kusanto da shi dab da kawunan mutane saboda haka a wannan lokacin kowa zai yi ta nafsi nafsi hatta annabawa kamar yadda kuka sani a hadisi babban hadisin nan na shafa'a shafa'atul uzma lokacin kowa zai yi ta nafsi nafsi duk annabawa ana zuwa ana neman a yi musu wato su nema wa eh, jama'a alfarma Allah ya hisabi a lokacin ba tunanin ina ma za a je ake ba kowa baya tunanin ina za a tafi da shi aljanna ko wuta a'a su dai a zo a yi hisabi kawai a huta saboda bala'in da ake ciki kowa gwargwadon irin aikinsa gwargwadon yadda gumi zai kama kama jikinsa wani daidai idan sawu wani daidai kwauri wani daidai gwiwar gwiwar kafa wani daidai cinya wani daidai wani kuma wani ne ma gumi ya haɗe shi har wajen kunnuwansa saboda tsananin zafi da da ake ciki to shine yawma al-harr al-akbar to a wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu mutane da za a sanya su cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwarsa to daga ciki aka faɗi wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ayna wanda yazo a cikin hadisi Abu Huraira a cikin sahihai mutumin da ya ambaci Allah shi kadai idan sai ya zubo da hawaye saboda tsoron Allah subhanahu wataala ambatan kadaici anan yana nuna cikar ikhlasi tamamul ikhlas ambatan kadaici yana nuna tamamul ikhlas wato ba yayi ne dan a gani ba ko a ce da shi mai kuka yana ambatan Allah mai tsoron Allah a'a kai ba za ka kawo ma magana da abin nan ba a ciki tunda shi kadai ne daga shi sai Allah ya ya tuna girman Allah subhanahu wataala wai karanta ayoyin Allah subhanahu wataala suka girgiza masa zuciya idanun suka kwaranyo da hawaye to wanda yake da irin wannan ɗabi'ar a wannan ranar shi ubangiji subhanahu wata'ala da ire iren sa waɗanda suka samu wannan falalar Allah zai shigar da su ƙarƙashin inuwar al'arshi saboda ka su duk wannan wahalhalar da za a sha ta zafin ranar su ba su ji ta ba ubangiji ya sa su a cikin inuwar al'arshin sa to kaga tun daga nan bawa ai zai samu nutsuwa tunda har ya samu irin wannan karba tun ba a yi hisabi ba shi an sa shi ƙarƙashin inuwar al'arshi mutane na ta fama ya san cewa insha Allah abin da zai zo gaba zai yi kyau ko dan ka je guri kaga irin karbar da aka yi maka ai zaka sare amma ka je kaga ana ma muzurai <laughs> ka sa abu ba lalle yayi kyau ba to kaga mala'iku sun zo ana ana ana kiran wane wane zo nan wane wane ana ware ku ana sa ku cikin inuwa ta al'ashi to kaga ai tun daga nan ranka zai nutsu ka ji cewa a to insha Allah muna sa ran da mu za a shiga aljannan nan to kaga shi kansa wannan ai falala ce ba karama ba ta mai ambatan Allah subhanahu wata'ala musamman in ya kasance tare da kuka yayin da kuma mutum yake shi kadai yace wan nasu fi harri shamsi qad saharatuhum fil mawqif a daidai lokacin mutane suna cikin rana rana ta game su ta dabebe su ta rufe su gaba daya a wannan gurin tsayuwa Wahaza Zakiru adh-dhakiru mustadhillun bi dhilli arshi arshir rahmani shi kuma wannan mai zikiri gashi can a karkashin inuwa al'arshi na Allah mai rahama mai girma da buwaya at-thalathuna falala ta 30 anna al-ishtighal bihi sababun li ata'i Allah lidh-dhakiri afdal ma yu'ti as-sa'ilina wato shagala da zikiri <clears throat> da ambatan Allah wani sababi ne wani dalili ne da zai sa Allah subhanahu wataala ya bawa mai ambatan shi fiye da abin da yake bawa masu roƙo wato yayin da wasu za su shigala da roƙo su yi ta addu'ar a basu a basu shi ya shigala da ambatan Allah ba ka tashi bayarwa shi sai nashin ya fi yawa duk da shi bai yi roƙon da su suka yi ba Fafil hadisi a an Umar ibn al zo zo cikin hadisi daga Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. kala subhanahu wa ta'ala Allah mai wato tsarkakakken sarki kuma waɗaukaki yana cewa man shagalahu zikiri an mas'alati a afdala ma uti as-sa'ili wanda ambato na ya shagaltar da shi gabarin roko na to zan bashi fiye da abin da nake bawa masu roƙo. wani hadisi hadisin wannan abin ya ruwaito shi alimamul bukari bukhari a Tarikhul Kabir ba a Sahih bukari ba a cikin littafin a tarikhul kabir al haƙi ya rawaito shi a cikin shu'abul iman a rawaito shi ta hanyar wani da ake kira safwan ibn abis sahba shi kuma daga bukair ibn atiq shi kuma daga salim ibn abdullahi ibn umar shi kuma daga abdullah mahaifinsa daga kakansa umar ibn al-khattab hadisin yana da illa sanadin yana da rauni saboda safwan ibn abis sahba malamai ba su wato ba su wasaƙa shi ba ba su yabe shi ba ibn hibban ya ambace shi da a cikin siqa sai ya sanai da wai sake ambata sa a cikin littafin ad-du'afa wal majruhin kuma yake cewa yarwi anil asbat ma la asla lahu la yajuzu al-ihtijaj bihi illa faqa fihi siqat ibn hibban yace wannan safwan ibn abi sahba wanda ya ruwaito wannan hadisi ce yana ruwaito abinda ba shi da asali daga kuma eh, ingantattun malamai ce baya halatta a kafa hujja da shi sai dai abinda ya ruwaito ya dace da abinda ingantattun malamai suka ruwaito hadisin yana da shahid akwai wani hadisin da yake ya zo hadisin jabir wanda ya kama da shi shi kuma yana da rauni ta fuska biyu a cikinsa akwai haq ibn hamza da malamai sun na shi akwai kuma yasid ibn humaid wanda shi kuma mashul ne ba a san kowa ne ne ba so hadisin wannan isnadin sa ba shi da kyau hadisi ne mai rauni tirmizi ya ruwaito shi ta hadisin abu sa'id al-khudri amma da lafazin da ya saba ma wannan kadan ce man shagalahu al-qur'ana an zikri wa mas'alati man shagalahu al-qur'anu an zikri wa mas'alati wanda man shagalahu zikri an mas'alati wanda kuma wanda qur'ani ya shagaltar da shi gaban zikirina na da to shi ma yana da rauni sosai dan hatta matanin nasa akwai nakara saboda shi kansa alkur'ani ai zikiri ne zai alkur'ani ya shagaltar da kai daga gabarin zikiri kamar shi wani abu ne ba zikiri ba shi wannan isnadin sama ma jiddan a cikinsa akwai wani Muhammad ibn al ibn Abi Yazid wanda ana tuhumar sa da ƙarya sannan akwai Atiya al-Aufi wanda shi ma malamai sun raunana shi sannan mudallisi ne haka hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba alhadiyatu was-salasun falalata 31 annahu aysarul ibadat zikiri shi fi kowace ibada sauki wa huwa min ajalliha wa afdaliha sannan gashi kuma yana daga cikin mafi girma da falala gashi ya sauki kuma gashi yana da falala da yawa ga sauki ga falala fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarih wa aysaruha saboda motsin harshe a cikin gaɓoɓi duka babu gaɓar da take motsawa cikin sauƙi kamar harshe ta fi kowace gaɓa sauƙin motsawa eh, a tare da bawa walau ta harraka uzo min a za'il insani fil yaumi wallailati bi qadari harakati lisanihi la shakka alaihi ghayatal mashakka bal la yumkinuhu zalika da wata gaba a cikin ka kai ɗan adam zai rika motsi yana aiki kamar da harshe yake aiki a kullun dare da rana to da wannan ya zan da wahala kwarai da gaske ba zai ma yiwu ba in ji mala ya ce ba ma zai yiwu ba a ce ga wata gaba tana motsi a jikinka kamar yadda harshe yake motsi ba zai yiwu ba motsin harshe a jiki ya fi kowace gaba amma kuma ya fi sauki saboda haka aka sanya kuma mafi falalar ibada ta kasance da harshen nan kaga akwai sauƙaƙawa ga ga ga bayi kuma yana nuna falalar shi zikirin ya karata ya shi da wani abin da motsa shi ya fi komai sauki الثانية والثلاثون فللات ثلاثين دعوكو أنه غراس الجنة تشي ذكري دشان الجنة wato abinda kake ambato na zikiri na ambatan Allah da she kake yi a aljannarka Kamar yadda muka sani da aljanna da wuta duka Allah subhanahu wataala ya tanade su ya tanade su wanda yace uiddat lil muttaqin wanda yace uiddat lil kafirin to haka kowanne akwai su yanzu hakan nan da muke wannan karatu aljanna tana nan wuta ma tana nan Allah ya halicce su ya aje su bambancin da suke ita ita aljanna an halitta wa kowa gidansa aljanna amma kuma kowa zai ci gaba da ƙara haɓaka ginin gidansa yana ƙara masa kyau da ƙawa da ado da wani ci gaba saboda haka gwargwadon yadda kai fafutukar ayyuka anan. yadda gidan ginin aljannar ka zai cika to waɗannan abubuwa da muke ambatan Allah da su na tasbihi da talili da tahmidi da kabbara dukkaninsu da shi ne na gidan aljanna kana dasa itatuwa ne a gidan aljanna ah, yake cewa faqad rawar tirmizi fi jami'ihi min hadisi abdullahi ibn mas'ud ah, tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin littafinsa sa ah, hadisin abdullah dan mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laqitu laylata usri bi ibrahim al-khalil alaihi salam daren da yi isra'i da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daren da yi isra'i da ni na haɗu da ibrahim al bada badadayin Allah alaihi salam fa qala sai yace ya muhammadu aqri ummataka salam yace ka gaishe da al'ummarka kace ibrahim yana gaishe su muna ansawa wa akhbirhum anna aljannata ai da mu a ciko to muna ansawa wa ka gaya musu anna aljannata tayyibatu turbati aljanna kasar ta kanshi take yi kamar turare azbatul ma ruwanta dadi ne da shi babu ruwa mara dadi ko mai mai haki wa annaha qi'an kuma tsandauri ce ko fako ce wato ruwanta ruwa yana kwanciya a kanta in tsire ya fito zai zai yi kyau a kanta wa anna ghirasaha kuma dashen cikinta ta shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar abinda kake fada na ambatan Allah na subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illallah da allahu akbar kana fada gidan godarka na aljanna na ƙara samun sababbin ƴaƴan itatuwa قال الترمذي حديث حسن غريب min حديث ابن مسعود tirmizi ce hadisi ne hasan gharib wato isnadin sa dai tak zuwa ga abdullahi dan mas'ud wani hadisi tirmizi ya fitar da shi kuma kamar yadda ku gani ya ce gharib hasanun gharib a cikin isnadin sa akwai wani abu da ake kira da akwai wanda ake kira abdurrahman ibnu ishaq abu shaiba al wanda malamai sun rauna da shi sai hadisi hadisin yana da shawahid yana da hadisai da suka zo ire-irensa da suke karfafarsa hadisi ne hasanun li ghairihi bi shawahidihi wato akwai hadisan da suka zo da irin ma'anar da yake dauke da ita rauninsa bai tsananta ba sannan aka samu wasu hadisai wanda suke su ma rauninsa bai tsananta ba wasu ma zaka iya cewa hasan ne wanda suka tallafa ma shi wani hadisi ya kai matsayin hadisi hasan kamar yadda aka sani a ilimin hadisi saboda ka hadisi ne hasan akwai sa daga cikin sa akwai hadisin da tabarani ya fitar daga hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah ce man qala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ghurisa lahu bi kulli wahidatin minhunna shajaratun shajaratun fil janna wanda duk zai ce subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar annabi yace to za a dasa masa da kowace ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi za a dasa masa itace a aljanna kaga daidai da wannan abu da yazo a cikin wannan hadisi zadan salaba sabihi fil mutaba'at to zai iya za iya kafa hujja da shi ko za iya karfafar hadisi da shi akwai hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a Musnad dinsa da Abubakar Ash-Shafi'i a cikin Al-Fawaid Tabarani a cikin Al-Jam' al-Kabir hadisin Abu Ayyub al-Ansari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi daren da aka yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam marra ala Ibrahim ya wuce ga Annabi Ibrahim alaihi salam faƙala sai ce mamma aka ya jibril annabi ibrahim ya tambaye Jibril cewa da wa kuke tare faƙala haza muhammad ya ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam faƙala lahu ibrahim sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mur ummataka falyukfiru min girasil janna ka umarci al'ummarka su yawaita da shi a aljanna qala la haula wala quwwata illa billah yawaita fadan la haula wala quwwata illa billah kaga ita ma tana daga cikin alfaz ko tana cikin kalmomi na zikiri to shi ma wannan hadisin la ba sa isnadi fi shawahid sauraka ga kuma hadisin da ya kana gaba hadisin Jabir wace wa fi Tirmidhi min hadisi Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna wanda zai ce alhamdulillahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna za a dasa masa dabinuwa aljanna qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahih to wadannan duk suna nuna hadisin hadisi ne tabbatacce saboda wannan yana daga cikin falalar zikiri ko ambatan Allah subhanahu wataala ambato na sunna na shari'a subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah duk wacce ka fada to za a dasa maka za a dasa maka da ita wannan shine zikiri shi zikiri a shari'a za ga jumla ce cikakkiya jumla ce tamma jumla mufida alhamdulillah subhanallah la haula wala quwwata illa billah kowace za a fassara maka ita zaka ji ma'anar ta zanzan ta zaura wannan shine zikiri amma ba kai ta Allah Allah Allah wannan ba zikiri bane Allah Allah to Allah Allah me baka baka ce komai ba eh kamar yaro ya ga ce baba kace na baba kace na baba <laughs> to kaga karshe in kaga ji fita za ka yi sha'aninsa baka san me yake so ba to saboda haka duk inda aka yi ambatan zikiri aka ce gawa zikiri annabi ya ce a yi to sai ka samu jumla ce cikakkiya ba a ambatan Allah da al'ismul mufrat ko kuma da azamir zamirul ga'if kamar huwa huwa akwai wanda su hu hu hu kawai shine ambatan Allah har wani littafi ma yayi falalar falalar kiran Allah hu hu yi zikiri da hu hu kitabuhu sunan shi kitabuhu to wani abin sai ga akwai shakiyanci a ciki so duk hadisan da muke karantawa na zikiri ba za ka ji irin wannan zikirin ba to ko wannan aya isa ya sa kai tunani to wai wannan zikirin da muke tafa ma ko shine zikirin da annabi yayi shine aka ce mai yin sa yana da falala ko ko dai a dai sake duba za ka ga duk hadisai da kana karantawa za ka ji yanzu ne daga shi mun gama karanta girasul janna girasul janna din nan duk kalmomi ne wanda za ka ji cikakku subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan sune shine zikiri to duk wanda ka faɗa a cikin nan yi da shi aljanna yanzu nan da za ka faɗa da shanka zai zai bille can kada faɗa da zan sai bille eh kaka dauka sai an je gida ko sai an haudar duma da ka zakara ka faɗa shi kenan an baka an baka sai ka ce wani abin nan annabi ya riga ya ba al'umma sa tuntuni الثالثة والثلاثون فلا تتلاتين دا أكو أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال فلا لد أكف وترتبات أكن ذكري أما تنقل باب وانا أيكي لأك رتب مسئل ونم فللر babu wani aiki da aka ce gashi in kayi shi zaka samu irin wannan falala kamar zikiri fa fi sahihaini a cikin hadisin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra kanat lahu adla 10 riqab mazala ce wanda ya faɗa ya ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki cikakke nashi ne yabo da godiya da kirari nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shike da cikakken iko a bisa dukkan komai fi yawmin mi'ata marra a kullun ya faɗi haka sau 100 kanat lahu adla 10 riqab daidai suke da 'ya'yanta bai bayi goma wa kutibat lahu mi'atu hasana kuma za a rubuta masa lada ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a kuma za a shafe masa laifuka ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika hatta yumsi kuma za su zamo masa tsari daga shaidan a wannan yinin nashi har yamma ta yi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi kuma babu wani wanda zai iya zuwa da wani abu da ya fi nashi illa rajulun amila aksara minhu sai dai mutumin da ya fiye da nashi wa man kala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra wanda zai ce subhanallah wa bihamdihi a kullun ko a yini sau ɗari huttat khatayahu za a kakkabe masa kurakuransa wa in kanat mithla zabadil bahr koda ko tayi yawan kumfan teku to akwai aikin da za ka yi ka samu irin wannan lada cikin ƙaƙanin lokaci ka duba ka ga kalmomin da za ka faɗa minti nawa za ka faɗe su a cikin mintuna nawa za ka faɗe su a cikin minti sha biyar ka gama Ta gama faɗar waɗannan ɗari ɗin da ake su subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shikenan kai daya in kai ɗari in kai ɗari da yamma da safe yayin da gari ya waye kai ɗari to kana da wannan cikakken ladar da aka yi maka lis amma ka lis ɗin za a baka ladan wanda ya yanta bayi goma ya sai bawa guda goma ya yanta shi an san yanta bawa kowane bawa ka yanta ka yanta kanka ne daga wuta to ba dai goma sannan za a rubuta maka lada ɗari za a kakkaɓe maka kurakure ɗari sannan kuma za ka samu hirzi katanga da tsaro daga shaidan har yamma ta yi to da yamma ma in ka faɗa to sannan za ka samu su waɗannan ladan da aka yi za a baka su cikakku kuma ka samu tsaro daga shaidan har gari ya waye sannan ya ce wa man ƙara subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi sau 100 a yini to za a kakkabe maka kurakuranka ko da sun kai yawan kumfatteku ku. annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani wanda zai zai fi wannan a yini babu wanda zai wani aiki da yafi wannan sai wanda ya yi fiye da nashi to shi yasa wasu malamai suka ce to kaga anan mi'ata marra ba yana nufin kayyadewa ba ba yana nufin an iyakance ka a ɗari ɗin ba a'a in kana so ka samu wannan listin da aka yi na lada to ɗarin za ka yi to sai kai bayi goma ya kai hasana mi'at hasana a kankare maka wannan ɗari daga pakej package ya fara da ɗari za ka samu wannan in ka yi kasa da haka to za a ɗan rage a cikin wannan ba za a hana ka ba Allah baya hana ka sai dai wannan listin ba ka samu cikakke ba saboda kai ma ka ɗan rage in ka ƙara to za a ƙara maka an gane shi yasa annabi ya ce illa rajulun amila aksara minhu sai mutumin da ya fiye da shi malamai sai fassara biyu suka ce fiye da shi ba wai ana nufin ya ƙara akan ɗarin ba ana nufin yayi kuma bayan waɗannan ayyukan kuma yayi wasu ayyukan na falala to sai ya fi shi wasu suka ce ana nufin zikirin kansa sai aka samu sahabbai suna suna suna yin irin wannan Abu Huraira yakan yi 40 eh 40000 su Abu Darda su waye eh kuma dan kasuwa ne dan karkace shi baya zuwa kasuwa dan kasuwa ne dan kasuwa ne kuma gashi malamin ilimi ne a galibi abinda muke yawan yi wa kanmu uzuri da shi wajen irin ayyuka irin waɗannan da suka ratun ƙur'ani ce ayyuka sun mana yawa galibi abinda muke ayyuka sun ala ayyuka sun da safa na tashi na rasa mawa ne zan yi na tashi na yi kaza na yi kaza dufa ayyukin harkar duniya ce da haka babu lokaci wallahi babu lokaci dan karatun qur'anin nan ma ina so in yi amma ba lokaci wallahi ni kaina ina damuwa ni kaina in ga wani yana yi sai in ji daɗi amma ni saboda abubuwa sun yawa kullum kuma karuwa suke to Allah ya san zaka ba da wannan uzurin sai ya ce alima an sai kunu minkum marza wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min eh Allah ya san zaka zo ka faki ko ba ka da lafiya ko ka ce eh, kana dan kasuwa kana safara da baka zama baka abin nan ko ka ce kai mujahid ne ma na fi sabilillah wa'azi kake fita kullun yau baka nan baka can to Allah ce duk ya san da haka sai ce faqra umma ta yassara minhu ku dai karanta wani abu da ya saukaka ba a ce ko ku daina ba so kaga babu wani abin da zaka zaka fake da shi akan abin da zaka gina aljannaka akan sa yace wa fi sai muslim yana dai kawo hadisan da suke nuna falalar ambatan Allah kamar yanda yake anan wa fi sai muslim an abi hurairah ta qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akula, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da in faɗi, in faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fadar wannan ta fi soyuwa a gare ni fiye da abin da rana ta hudu a kansa wato dukkan wani abin da ka sani na jin daɗin duniya na kyalekyalen duniya wanda rana za ta haska menene rana ba ta hudu a kansa ba ce duk abin da duniya ta kunsa to waɗannan na fi son su na fi ƙaunar su fiye da komai to amma mu akasi mun fi ƙaunar waɗancan fiye da waɗannan ɗin su suke hana mu su suke hana mu wannan wafi tirmizi min hadithi anas anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama kala ya zo a cikin tirmizi hadisin anas manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kala hina yusbihu au yumsi allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika وملائكتك وجميع خلقك أنت أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار yace man qala hina yusbihu wanda ya fada lokacin da yayi waye gari aw yumsi ko lokacin da yake yamma ya kai yammaci yace allahumma inni asbahtu ashhiduka ya allah na waye gari ina kafa ka shaida hamala ta arshi ka ina kafa waɗanda ke ɗauke da al'arshinka mala'iku shaida wa mala'ikataka da sauran mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkan halittunka annaka anta Allah cewa kai kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma lalle muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne ya faɗi haka a taqallahu rub'ahu minan nar to Allah zai yanta ɗaya bisa huɗunsa daga wuta wa man qala ha marratayn wanda ya fade ta sau biyu a taqallahu a taqallahu nisfahu minan nar Allah zai yanta daga wuta wa man qala ha thalathan wanda ya ta sau uku a taqallahu thalathata arba'ihi minan nar Allah zai yanta uku bisa hudun sa daga wuta wa man qala ha arba'an wanda ya ta sau hudu a taqahu minan nar Allah zai yanta shi cokam daga wuta wani hadisi kamar da ku gani Abu Dawud da Tirmizi. ya ruwaito shi Abu Dawud ya ruwaito shi eh, nasa'i ya ruwaito shi a cikin al'amal al-yawmi wal layla ya ruwaito shi a cikin al-mu'jam al-awsat al a sharh sunna da malamai da dama su ruwaito shi ba sanadinsa yana da rauni akwai wanda ake kira muslim ibn ziyad a cikin sanadinsa wanda ibn al-qattan a cikin littafin bayanin wahmi wal iham yake cewa haluhu majhula ba a san halinsa ba ta fuskar ilimi saurakar hadisi ne wanda yake yana da rauni yana da wata hanya ta makhul amma ita ma akwai illa a cikinta kuma tana yiwa ta zan ita ce dai wannan hanya din to zan hanya ɗaya ce wannan shi yasa malamai suka rauna nashi kamar Sheikh Nasiruddin Albani ya raunana shi cikin hadisi na cikin silsilar da'ifa hadisi na 1041 wafihi hakanan ya zo cikin ah, cikin abin da tirmizi jami'ar tirmizi an sauban daga sauban anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kala hina yumsi wanda ya fada lokacin da ya kai yamma au wa idza asbaha ko ya fada lokacin da ya wayi gari raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan kana haqqan ala allah an yurdiyahu wato wanda ya faɗa da yamma ko da safe ya ce razitu billahi rabban na yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dinan na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin rasulan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan na yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo kana haqqan ala Allah to haƙƙi ne bisa ga Allah an yurdiyahu ya yarda da shi wannan kamar yadda yace Tirmidhi ya ruwaito shi haka nan Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin kitabud du'a al-kharaiti a cikin littafin makarim al-akhlaq da wasu daga cikin malaman hadisin sun fitar da shi shi ma sanadinsa akwai rauni akwai wanda ake kira abu sa'ad al-baqqal malamai sun yi magana a kansa wasu abu sa'ad abu sa'ad al-baqqal wasu sun sun wasaka shi kamar wake kamar abu usama sun wasaka shi wasu kuma sun raunana shi sannan kuma mudallis ne bai kuma sarraha da ya ji hadisin ba sauraka yana da yana da yana da illa yana da illa akwai akwai riwaya ukhtar riwaya ta wani da Abu Sallam khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana cikin Tirmidhi tana cikin Musnad Imam Ahmad uh, Sunan Abi Dawud Darimi da wasu littafai uh, ita ma sanadinta yana da rauni saboda sanadinta akwai Sabiq ibn Najiya wanda shi kuma majhul ne ala ayi halin shi wannan isnadin bai inganta ba wafi tirmizi hakanan ya zo cikin tirmizi man da khalas suka wanda ya shiga kasuwa faƙala ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir <coughs> wanda ya shiga kasuwa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la eh, shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne shi kadai wa hamdu godiya da yabo nashi ne shi kadai yuhyi wa yumitu shike rayawa ya kashi wa huwa hayyul la yamutu shi kuraye ne baya mutuwa biyadihi alkhairu alkhairi duka na ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa ga dukkan komai wato mutun ya shiga kasuwa ya faɗi haka kataballahu lahu alfa alfi hasana Allah zai rubuta masa lada dubu sau dubu kaga miliyan kenan zai rubuta masa lada dubu sau dubu wa maha anhu alfa alfi sayyi'a zai rubuta masa zai goge masa laifuffuka dubu sau dubu miliyan kenan wa rafa'a lahu alfa alfi daraja zai dauka kashi daraja dubu sau dubu hadisin muhammad ibn wasi' shi ya ce ta hanyar sa aka ruwaito shi ta hanyar muhammad ibn wasi' daga salim maula abdullahi ibn umar afwan salim ibn abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar hadisin lokacin da shi sa'abin nan shi muhammad ibn wasi' ya ce ya ji shi ya kasance kullum zai shiga kasuwa ya zauna don ya yi wannan kawai ya fito ya ce ya gaya wa muhammad muslim ibn kutaiba kutaiba ibn muslim afon kutaiba ibn muslim lokacin da ya dawo yake tambaye sakada daga maka mai ka kawo na tsaraba sai ce na je salim na hadu da salim maula abdullahi dan umar afon salim dan abdullahi dan umar na hadu da shi ga abin da ya gaya mu a yadda ruwa ya take saboda haka sai ya zama na shi ma Qutaiba ibn Muslim kullun zai yana masaraki ne amma kullun zai fita ya haushi da fadawansa a je kasuwa ya karanta wannan ya juyo saboda ya samu wannan ladan eh, Wani hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske malamai da yawa sun raunana shi abu zura abu hatim duk sun raunana wannan hadisi za mu yi magana a kansa insha Allah zai zo a cikin littafin abinda ake faɗa da yanda aka shiga kasuwa abinda za ka faɗa shi ne na hamsin da ɗaya shi ne zikiri na hamsin ko abinda na hamsin da ɗaya ma ya kolo inda da kolo sok hadisi ne mun kare na launi kwarai daga sai malamai magabata abu hatim abu zura al'ukaili da wasu daga cikin malamai da yawa da wanda suka zo daga baya ibn al-qayyim ibn al-qayyim a cikin manarul munif na daga cikin hadisan da aka tambaye shi guda hudu akan sa ya gina littafin sa manarul munif manarul munif amma sa tambaye akan wannan hadisin zaka ga cewa yana daga cikin zuzutawa ta falala wanda tana daga cikin alamomin da ake gane hadisi wanda ba mai kyau ba ta falala kaga ai mun karanta hadisin sahihai na abu huraira abinda za ka fada da rana da ka fada da yamma mun je irin ladan da aka fada hankali ba za ka ji cewa an abin nan ba amma wannan miliyan ake magana tana magana mi'ata hasana mi'ata sai amma ana magana ana ana magana miliyan ne miliyan miliyan to kaga <laughs> miliyan miliyan kam <laughs> ta yawa so za mu yi magana akan sa ta fuskar isnadi insha Allah lokacin da muka zo magana akan su wani hadisi, saboda ka wannan hadisi bai inganta ba za mu ga ibn qayyim ya ka hadisai masu inganci wanda ko su kadai sun isa su nuna falalar girman falalar ambatan Allah subhanahu wataala da irin abin da ya kunsa na manya-manyan lada da za a ba mai shi saboda ka koda babu waɗannan <coughs> babu waɗannan hadisai waɗancan sahihan din sun gamsar sai ar-rabi'atu was-salatun أولا وثلاثون أن دوام الشرع الرب تبارك وتعالى يجب الأمانة بامتيانه الذي هو طور شقاء الأرض في معاشه ومعاده فإن امتيان الرب سبحانه وتعالى يوجب امتيان نفسه ومظالمها قال تعالى ولا تكون كذا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانصاروا انفسهم اولئك هم الفاسقون وإلى نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد تمنه آه، زرع زرع زرع زرع أو بستان أو ماشية أو غير أو غير ذلك غير ذلك أو غير ذلك مما بلاغه وبلاغه بتعاهده والقيام عليه فأعمله فأعمله أو نسيته واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد هذا ان كان قيام غيره مقامه فيه مقامه مقامه فيه فكيف الظن بمصالح نفسه وعلاقها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وأبطل مراعاتها قبل الحجام عليها لما يسلمها فما شئت نعم نعم نعم نعم نعم يا يا يا آه، ما لا يجي قبل تشيوا الرابعة والثلاثون فللاتا ثلاثين دا دهدو أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده wato dawwamar ambatan Allah subhanahu wata'ala dawwaman ambatan Allah ubangiji mai girma da buwaya yujibul amana yana wajabta nutsuwa samun aminci aminci aminci min nisyanihi cewa Allah ba zai manta da ba da kai ba wato ba za ka kana yawan ambatansa to Allah zai watsi da kai ba kai ma allazi huwa sababu shaqa'il abdi watsi in Allah ya tsaye watsi da bawa to shikenan bawa ya shiga ya tsiya ci kenan fi ma'ashihi wa ma'adihi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira fa inna nisyana rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsi <coughs> wanda duk ya manta da Allah to zai sa ya manta da kansa zai manta da maslahar da maslahar kansa qala ta'ala Allah ce wala takunu kallazina na Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku zamo kamar waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su Allah ce waɗannan su ne fasikai wa idza nasiya al-abdu nafsahu a'rada an masalihaha wa nasiyaha idan bawa ya manta kansa to sai ga yayi watsi da duk abin da yake maslahar sa ce maslahar kansa ce ya manta da wannan maslahar washtagala anha ya shagala ya bar wannan maslahar fa halakat wa fasadat wannan maslahar tashi ta lalace ta ta wala budda kuma ba makawa hakan zai faru kamar lahu zar'un kamar mutumin da yake da shuka ne aw bustanin ko yake da gidan gona aw mashiyatun ko yake da dabbobi yana kiwo aw ghairu zalika mimma salahuhu wa falahuhu bi ta'ahudihi wal qiyam alayhi ko yake da wani abu dai wanda gyaruwar abin da rabautar abin shine ya tsaya ya kula da wannan abin ya tsaya ya kula da shi ya kiyaye shi shi zai sa abin ya gyaru fa ahmalahu to amma sai ya watsi da abin wa nasiyahu ya ba manta da shi washtagala anhu bi ghairihi ya shagala da wasu abubuwa daban ya bar shi wa zayya masalihahu ya yi watsi da maslahohin da ke cikin sa fa innahu yafsudu wala budda to dole wannan abu zai lalace to haka ba bawa yake tsakaninsa da ubangijinsa ko ambatan tsakaninsa da ambatan Allah subhanahu wataala idan yana ambatan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ba zai watsi da shi ba kuma zai kasance mai tuna maslahar kansa ne ba za ka gan shi rayuwarsa a balbalce ba a lalace saboda ya sa Allah yana tare da shi ko da yaushe amma da zarar ya bar Allah subhanahu wata'ala ya shagala ya bijire masa baya ambatansa baya kawo shi a ransa baya tunaninsa to wannan a cikin a cikin a cikin bala'i yake rayuwarsa a lalace take duniya da lahira domin abin da yake maslahar sama ba zai gane ba sai kaga yana murna da abin da yake halakarsa ce Abin da halaka ce gare shi amma murna yake kaga karewar karewar lalata kenan lalacewa Allah ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku zamo kamar wanda suka manta Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su suka kasa ma gane menene su mece ce maslahar su dan me Allah ya yi su me manufar samu su a doran kasa daga ina suke kuma ina za su saboda haka gaba ɗaya sai tunanin su ya takaita akan abin da suke gani kawai da idansu ba sa tunanin abin da yake baya ga wannan to idan ko Allah ya yi watsi da mutum to shikenan mutum ya gama lalacewa fa idza nasiya al-abdu nafsuhu a'rada an masaliha mhm. yace haka hada ma imkani qiyam ghairihi maqamahu fihi duk da cewa wannan abin da ka watsar ta wani ya kula da abin tana yiwa idan kana da dukiya kana da gidan gona ko kana da dabbobi ko kana da wani abin da kake naka ne na amfani kai watsi da shi cikin 'ya'yanka ko cikin yaranka ko cikin masoyanka wani kulan maka da abin wannan za ta yi a samu wannan amma in ka yi watsi da kanka baka san maslahar kanka ba wai zai kula maka da wannan wannan babu shi eh shi yasa yace fa kayfa dhannu bi fasadi nafsi wa halakiha wa shaqa'iha idza ahmalaha wa nasiha ya kake zatan wato zai ransa zai lalace ko shi kansa zai lalace kuma ya halaka ya tsiyace yayin da ya watsi da zuciyarsa ya watsi da kansa bai yi abin da zai gyara gyara kan nasa ba washtaghala an masalihiha ya shagala ga abin da yake maslaha ce ga kansa wa afsala mura'ataha wa taraka alqiyam alaiha yayi watsi da kula da wannan maslahar tashi ya daina tsayawa wajen ya ga ya gyara ta abinda zai gyara ta fa ma shi ita min fasadin wa halakin wa khaibatin wa hirman to duk abinda kake so ka faɗa kaga dama ka faɗa na lalacewa da halaka da tabewa da rashi saboda kai a karan kanka kai a karan kanka zuciyar zuciyarka dinnan ba wanda zai isa isa gyara maka ita kai zaka yi ta'ahudinta kai zaka kula da ita da abinda yake maslaha gare ta idan kana jin kamar abinda ya shafi gonarka ko ko ko ko dabbobinka ko kasuwancinka wani zai kula maka to in kai ne ka lalata zuciyarka ba wanda zai kula maka ba wanda zai iya wato tattalin wannan zuciya taka ya gyara maka to in ku har babu babu kula to ka faɗi abinda duk za ka faɗa na lalacewa tare da wannan mutum da taɓewa, da jefa kansa cikin rashi da haramta wa kansa ni'imar ubangiji subhanahu wataala to ya ce wa hadha huwa allazi sara amruhu kulluhu furatan wannan shine wanda al'amarin sa gaba ɗaya zama a sakurkuce fanfarata alaihi amruhu duk al'amarin sa ya kurkuce masa wa za'at masalihu duk wata maslaha ta bace masa wa ahatat bihi asbabul qat'i wal khaybati wal halak duk dalilan yankewar baya da dalilan tabewa da halaka duk suka tabbata duk wasu sharuɗai sun tabbata gare shi na da tabe ya rasa baya ya rasa masu yi masa addu'a ta kwarai wala sabila ila al-amani min zalika illa bi dawami zikrillahi wallahi bihi ba ka da hanyar da za ka iya tabbatarwa da kanka wannan ka samu aminci cewa zaka amince daga daga lalacewa ko taɓarɓarewa ko ɓalɓalcewa sai ta hanyar dawwama da ambatan Allah da furta shi a harshe ko da yaushe wallahi Allah ya zalul lisanu bihi kuma kada harshen ka ya kuje yana danye shitab da ambatan Allah wa an yatawala manzilatu hayatihi التي لا غنى له عنها وأن يتولى منزلة حياته هكذا كاسن أبنا وأن ينزله وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له وأن ينزله منزلة حياته هكذا ناكن نيني littafin na ba na 'yan kasuwa ne wa an hu manzilatan hayati allati la gina lahu anha kuma ya saukar da wato ya aje wannan ambatan Allah din a matsayin rayuwarsa da ba zai iya wadatuwa ga barinta ba ya yadda yake bukatar ya ci ya sha ya iska har rika jin haka bukatar sa ambatan Allah take a ransa wa manzilata gizaihi allazi idza faqadahu fasada jismuhu wa halaka ya sanya ambatan Allah ya zama kamar abincinsa wanda idan ya rasa shi to jikinsa zai lalace kuma zai halaka wa bi manzilatil ma'i inda shiddatil atshi ya sa zikirin Allah da ambatansa kamar ruwa yayin tsananin kishirwa wa bi manzilatil libasi fil harri wal bard ya sa shi a matsayin sutura yayin tsananin zafi ko tsananin sanyi wa bi manzilatis sakani fi shiddati shita'i was sumum eh alkin ne eh duk duk da duk shine eh eh ya sa shi a matsayin gurin zama wato gurin fakewa a lokacin tsananin zafi ko lokacin iska mai tsananin zafi wato ya ji cewa yana buƙatar wannan ambatan Allah kamar yadda yake buƙatar ci da sha da gurin fakewa da kayan da kayan sutura fa haqiqun bil an yunzila zikra Allah min hadhihi al manzila wa a'zam fa aina halaku ruhi wal qalbi wa fasadaha min halaki badani wa fasadihi ya ce to abi ne wanda ya cancanta ga bawa ya saukar da ya aje wato matsayin ambatan Allah a wannan babban matsayi ko ma fiye da haka fa halakun ruhi wal qalbi ina ka haɗa halakar ruhi da halakar zuciya da bacewar su ina zaka kwatanta ta da halakar jiki ko lalacewar jiki kaga lalacewar zuciya tafi muni haza halakun la budda minhu wa qad yaqubuhu salahun la minhu <coughs> wannan jiki ko da ka halaka ka rasa jikinka mutum ya mutu gaba daya ai daga baya zai dawo ya koma za a tsawo abu sa masa rai wa amma halakul qalbi ruh fa halakul la yurjama'uhu salahun wala falah amma idan zuciya da ruhi suka lalace to shikenan babu wani kuma sa tsammanin za a samu gyara ko za a samu rabauta wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu ya babu abin dabara babu karfi sai ga Allah madaukaki ko mai girma don haka zamu tsaya a nan lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh